Bismillahir Rahmanir rahim. Aminan juna kashi na 24. Me sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sani mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafinmu mai suna Aminan juna na marbuciya Safiya Huguma. Me sauraro, littafi ne da kan zo muku daga channel ɗin Mrs. Jemun Home tare da ni, Aishatu Idris Abdullahi jagoran shirin. Me sauraro idan baka manta ba a shirin da ya gabata mun kwana ne inda ranar Lahadi karfe takwas kowace tana gidan mijinta. Rabuwar Rumana da Raihana abu ne da babu wanda bai kuka musu ba. Kasancewar babu wanda bai san irin shakuwar da ke tsakaninsu ba. Sun rabu suna masu ƙauna da kewar junansu. Kowanne zuciyarsa cike fal da alhinin rabuwa da ɗan uwansa. Inda suka tafi suka barta a nan ta ci gaba da zama. Kukan kam babu kalar wanda ba ta yi ba. fargaba take na wacce kalar rayuwa za ta shiga tabbas ta sha ji daga bakunan ma'aurata cewa rayuwa ce mai wuya hakanan rayuwa ce mai cike da kalubale iri daban-daban ko ma me dai ita kam ta shigo cikinta da niyyar yin bauta wadda take fatar samar mata aljanna maɗaukakiya su biyar suka shigo shi da maisara hannayensu ɗauke da ledoji barkwanci na 'yan mintuna maisaran ya jata da shi wanda ta gaza amsawa kana daga bisani ya dubi ammar ya ce to ni zan fa wuce amma zo na ganka mana ok mu je rehana ina zuwa in ji ammar wanda ya bi bayan maisara tun tana kasa kunne dawowarsa har ta janye sai bayan shuɗewar awa guda sannan ya shigo har ya sauya kayan jikinsa ya dube ta au baki tashi haka nan ba ya kamata ki tashi ki rage gajiya ko ya faɗa yana zama kan kujerar da ke daura da ita cike da kasala gajiya damuwa da bakunta ta miƙe ta shiga bedroom ɗinta ta yi wanka ta ɗaura alwala babu sallar da ake binta bashi saboda haka ta mai da kayan jikinta ta dawo falon yana inda ta bar shi sai dai wannan karan gabansa akwai plate wanda ya juya kazar da suka shigo da ita ɗaya hannun nashi kuma riƙe yake da wayarsa yana danne-danne duban ta sannan ya sauko ƙasa yana tura mata plate ɗin kazar da lemu mai sanyi kasa sakewa ta yi ta ce ya lura da hakan sai ya ce da ita ki saki jikinki kada ki wani damu ko takura ni babu wani abu da zan miki kin ji ya maganar yana dubanta tilas ta sake ta ɗanci don kada ya sanya tunanin hakan a ransa ta riga shi kammalawa da ya gama shi ya haɗa kwanukan ya maida kicin ɗin sannan ya umarce ta ta je ta kwanta tana tsakiyar lallausan gadonta amma tsoro ya hana barci ya nasarar sace ta sai ta kwashi kusan awa guda sannan ammar ya shigo baki bacci ba hana ki bacci na san kin gaji ni ma a gajiye nake ya faɗa yana rabewa gefenta ya ja filo ya ɗora kansa tun tana ɗari-ɗari har ta saki jiki jin shiru babu wani motsi da ya biyo baya da haka nan nauyin bacci mai cike da gajiya ya awon gaba da ita to a wani ɓarin kuma tare suka yi komai da ammar ɗin wanda kiran maisara ne ya tashe su shi ya taya ta ta sake gyara gidan ta yi goge-goge ta haɗa musu breakfast suna shirin karyawa sai ga aikin break ɗin daga hajjaju fatima ce ɗauke da kwando niki-niki ayya anti dama baki ba tun ɗazu dama na je na cewa hajiya ta kawo na kai muku ta ce a'a bari rana ta ɗan sake ɗagawa mai yiwuwa ba ku tashi ba kada na tashe ku murmushi raihana ta ta ce babu komai ni kam na hajiya ma zan ce don dama ruwan ti da kwai kawai na haɗa mana ki ce ina gaishe ta kafin na shigo za ta ji sa'an ta sabira ma suna gaishe ki sai an jima idan za su koma gida za su shigo ina amsawa ta ba ta amsa fuskar ta kunshe da murmushi suna gama karyawar ammar ya ce zai fita mai na neman sa ta yi masa a dawo lafiya sannan ta dawo cikin falo ta jona kayan kallo ta fara rage lokacin ganin ba ta bako ba sisinta na ranta sai dai ba ta son musu katsalandan ta hanyar fara kiranta yar halak sai kuwa ga kiran nata cikin murna ta daga sun sha hira sosai kamar ba za su rabu ba sai da ruman ta ce bari ta koma gun ya yan ta baro shi daga shi sai kayan kallo suka yi sallama kowa ya ajiye wayar da azahar ma hajiya ce ta aiko musu da abincin rana ita da ammar din ganin ammar bai dawo ba sai ta ɗibi nata ta ce ta ajiye mishi raguwar Karfe shida ta shiga toilet ta gyara kanta tare da sake tsala kwalliya cikin atamfa. Bata jima da zama ba aka fara nokin ta ba da izini aka shigo. Yayar Ammarci Sauda da ƙanwarta Sabira da yaransu guda takwas wanda manyan ciki ke rike da kula da fara'arta ta tarbe su su ma suka amsa mata da fara'a sannan suka bata kular abincin daren su in ji hajjaju godiya ta yi sosai tare da yabawa ƙoƙarin matar iyalan mutane ne masu mutunci da karamci haka suka yi ta hira har aka kiraye salama magariba suka ce za su koma cikin gida don an jima duka za su koma gidajensu cikin kayan gararta dangin su alkaki dublin nakiya meat ta zuba musu mai yawa bayan botiki guda babba da ta zuba ta ce a kai wa sai kusan karfe tara da wani abu ammar ya shigo ya mata sannu da gida sannan ya wuce ɗakinsa da ke can gefe guda cikin wani korido ya wanka ya sauya kaya ya fito sannan ta gabatar masa da abinci ya dinga janta da hira har ya kammala cin abincin suka yi kallo na ɗan wani lokaci sannan suka tafi bedroom kamar jiya yau ya riga ta mayin bacci don haka ta kwance ta yi baccinta sai washe gari mutan maiduguri suka zo sai dai babu mamanta a ciki bata kuma so hakan ba don ta so ganinta kafin ta koma suka yi mata sallama kan gobe za su wuce tare suka yi wuni sun sake sosai don yau ma kamar jiya bai dawo da wuri ba da za su tafi kamar ta bi su don har kuka ta yi to a wani bangaren kuma cikin sati biyu ta fara sabawa da sabuwar rayuwar da ke ciki tana jin daɗin zamanta cikin gidan duk da kasancewar ammar ba mazauni ba ne yakan fita tun safe sai dare yakan sai dare hakan bai fiye damunta sosai ba saboda tana da 'yan tayin hira ko ta tafiya ta bangaren hajjaju ba ta dawowa sai magariba da yan abin da za ta yi kafin Ammar ya shigo. Sam ba ta damu da rashin nemanta da Ammar bai yi ba, tana ganin hakan ba komai ba ne. Mai yiwuwa yana mata uzurin rashin sabo ne ko tausayinta yake jin. To a ɓangaren Rayyan kuma zaune yake cikin falin nashi wanda yake kusan daidai da aljannar duniya. Gama cin abincinsu kenan ta kwashi kwanukanta ta kai kicin kusan minti goma bata dawo ba. hakan ne ya ba shi damar janyo kwamfuta ɗinsa ya fara wasu aiki a ciki don har yau baya jin kuzarin da zai iya fita ofis bai san ta ƙaraso ba sai da ya ji sallamarta sanye take da kayan bacci baƙaƙe waɗanda suka haska farar fatarta abin da ya tseda ta kenan wanka ta yi ta shirin kwanciya murmushi ya sakar mata yana jin tausayinta har cikin ransa tana ta ɗawainiya da shi tana ba shi kulawa yana ji a ransa zuwa yanzu ya ci a ci shi ma ya yi wani abu ya kamata a ce ya kawar da duk wani rauni da ke cikin zuciyarsa wanda shi ke janyo masa jin rauni a gangar jikinsa miƙa mata hannu ya fuskarsa ƙunshe da murmushi ba tare da bata lokaci ba ta sanya nata hannun cikin nashi ita ma ya janyo ta ta faɗa jikinsa luftai tana jin wani daɗi na shigarta don yau kusan shine karo na farko da ta samu irin wannan tarbar amaryata na ga alamar rashin lafiyata ta takura ki ko ya kamata mu dan matsa daga inda muke na san sai kin fi sakewa murmushi ta yi sannan ta daga masa gira ok good ina ga za mu koma england zaro ido ta tana cewa da gaske yaya na taba miki karya ne rungume shi ta tana dariya tare da girgiza kai cike da farin ciki wayo yaya na gode amma fa za mu dan jima ta dube shi ta ce kamar kwanaki nawa shiru ya dan yi sannan ya saki ajiyar zuciya eh to idan so samu ne idan muka je gaskiya ba nan kusa za mu dawo ba ina so na haɗa masters ɗina ne a can kin ga kuwa at least za mu iya shekara biyu ko uku shagwaba ta a shagwaba ta dube shi kuma nawa karatun fayaya shekara ɗaya fa ta rage mana mu kammala cikin tsokana ya ɗaga mata gira ɗaya da karatun wanne ya fi muhimmanci dariya ta saki sannan ta ce faɗa ma ai ɓata lokaci ne amma dai ma yaya da za ka sama min wata makarantar a can ba sai na dinga zuwa ba shiru ya ɗanyi sannan ya ce bari mu gani sosai ta ci kwaikwaye shi tana murna cikin sati biyu rak ya kammala musu komai na tafiya yana jin cewa shine mafita kwalli ɗaya da ta ragewa sauran rayuwarsa na samun sabuwar rayuwa da farin ciki mai ɗorewa hakanan hanya guda ɗaya da za ta sa shi mantawa da duk wata ƙura da ta taso birnin rayuwarsu da kansa ya ɗauke ta ya kai ta gidan raihana don su sallama sai dai shi bai shiga ba ya ce zai dawo ya ɗauke ta wayo Allah kada ka so ka ga irin farin cikin da suka yi ma ganin juna mutanen da bacci ma baya raba su sai gashi aure ya sa sun kwashi kusan watanni biyu rabon da su ga juna wuni suka yi hira ko abinci ba su bi ta kai ba sai Fatima ce ta agaza ta dafa musu yadda Rehana ta canja haka Rumana sai dai Rumana ta fi ta canzawa sosai don har wani kiba ta fara yi sosai Rehana ta yi da jin tafiyar tasu tana fatan wannan shine raguwar murfin rufewar kes ɗinsu rufewa ta har abada addu'a ta musu sosai tare da fatan samun kyakkyawar rayuwa mai daɗi yamma lis rayyan ya dawo ɗaukar ta don zai kai ta gidansu can ma su yi salama sai da ta shiga ta gaida hajjaju sannan rehana ta rakota sun gaisa tamkar kowane ɗan uwa da ɗan uwansa don ko kallo cikakke babu wanda ya yi wa ɗan uwansa tana ɗaga musu hannu har suka fice sashen hajjaju ta koma don ko ta koma sashen nata ba ta da wani abin yi har ya zame mata jikin rashin dawowar ammar ɗin akan kare Ta taddasa su fatima a kicin na ta ke kicin kwaɓa alkubus ta rasa yadda za ta sarrafa hajiya na gefe tana sille mata rehana ta murmushi ta karɓi bol ɗin ta fara kwaɓawa. hajiya allah dai ya cece ni bakuwar anti ta tafi gashi ta fanshe ni don Allah kada ki cewa su Nasir ba ni na kwaɓa ba. Yau na shiga tara a gidan nan, zan tsaya dai na ga yau yadda take kwaɓar yake tashi ya kyau. Da ya fiye miki in ji hajiyan ta fice ta bar musu kicin ɗin. Ba su bar kicin ɗin ba sai da suka gama kwaɓin suka ɗora sannan suka dawo falo. Raihana ta ba wa Fatiman kanta ta kitse mata ko guda shida ne don ya dame ta. Bayan sun kammala girkin Fatima ta ce ba sai ta yi nata ba. ta ɗauko flax ɗin ammar ta ɗiba musu ta kai mata har sashen nasu haka suke zaman su mai daɗi ita da surukan nata babu sawa babu fitarwa wani lokaci ma tana iya cewa ta fi jin daɗin zama da su fiye da ammar ɗin wanda tsakaninta da shi umarni ne da hani ba mugunta ko cutarwa dai tsakaninsu ci sha sutura da tufafi kuɗin kashewa sai ta baya wani hakanan ya siya mata moto ya ajiye mata kasancewarta ba mai son tuki ba hakanan duk abin da take so ko take son zuwa waya kawai za ta masa ya barta sai dai bai san damuwarta ko matsalarta ba sau tari da hajjaja ta ɗauka kamar uwa ko fatima da ta sanya wa matsayin ruman take shawara da safe yake fitarsa bai shigowa sai tara ko goma da ya yi wanka ya ci abinci sai bacci sai kuma wata safiyar kullum ta allah sai ta yi waya da sisinta amma ko so ɗaya bata taɓa cewa da ita wani abu ba ganin yadda ta samu kwanciyar hankali kada ta ɗaga mata hankali ko ta sa ta wani tunani na daban duk da ita ma bata aje ranta wani abu ba kawai ta bar shi ne kan cewa harkar kasuwancinsa ne suka sha masa kai suka fi ƙarfinsa sannan a hankali rayuwa ke miƙewa tana tafiya tare da juyawa da bawa yadda Allah ya so shekara guda kenan da aurensu inda take lissafin zama cikakkiyar lauya nan da 'yan watanni masu zuwa zuwa lokacin ta fara ɗora ayar tambaya akan zamanta da amar. ko da wasa bai taɓa marmarin rabarta da niyyar sauke haƙƙin aure ba ba wai damuwar ta ce hakan ba amma ta riga da ta sani babu wani aure da aka taɓa ganin shi ya tafi a haka nauyi da kunya irin ta 'ya mace ta hana ta tunkararsa ko so ɗaya da maganarta ta mai da hankalinta kan al'amuranta wanda duk ciki kowanne yake tafiya mata daidai cikin taimakon Allah. bata fara damuwa ba sai ta lura da yadda su Fatima ke maitar ganin 'ya'yan yayan nasu. Hakan yake ga Hajjaji ma don ita bata taɓa nunawa ba, amma ga mai hankali ya isa ya gane duk da ba wani canji suka nuna mata ba, amma tana jin damuwa cikin ranta. Damuwarta bata daɗi ba sai da ciki ya bayyana jikin rumana. Ta yi farin ciki, ta yi murna, ta yi dariya, duka ita kaɗai. Ji take kamar ita ce za ta haihu. Dan ɗan sisinta nata ne, a lokacin ne ta ci ɗamarar tunkarar ammar da maganar riga ce doguwa wadda ta zarta gwiwarta mai hannun bes sai 'yar samanta mai dogon hannu mai wuyan v-shape tsawonsu ɗaya da ta ciki da ta wajen kayan sun mata kyau sosai jikinta na ta kamshin turaren mai duguri kusan duk dare shigar ta kenan amma bata taba ganin ammar ya kalla sau uku ba duk da haka bata fasa ba don tana ganin tana yin abin da ya dace ne kamar koyaushe ta taras da shi a falo ya kammala cin abincinsa suna waya da maisara wanda duk dare bayan ya dawo sai ya kira shi tana gefensa har ya kammala ya dube ta yana gyara zamansa ya aka yi ne gimbiya murmushi ta kawai ta kau da kai kamar gaske ta faɗa cikin zuciyarta na ga alama bakin nan naki akwai magana ya sake yin maganar yana danne danne a wayarsa gyara zama ta sake yi sannan ta dube shi haka ne amma dai labari na zo in baka uhm. gaya min Allah ya sa alkhairi ne shi ne ma ta faɗa a takaici sannan ta ɗora ka san sisi na ciki gare ta wajen watanni biyar baya ido ya zaru yana dubanta haba don Allah cikin ƙarfin gwiwa ta kaɗa kai wallahi Allah sai ya sake mai da kansa ga wayarsa kai amma fa na musu murna ba ma ita kaɗai ba yawancin sa'annin bikinmu wasu sun haihu wasu sun kusa sai ta ɗan tsagaita tana jan numfashi ko za ta ga wani canji tattare da shi babu abin da ya ce illa amma sun yi kokari maganar ta ji wani iri ba wai amma sai ta ɗora din da abin da take son cewa na ce amma baka sha'awan su don Allah baka sha'awan kai ma a ce yau ga naka dan na cikin ka duban ta yayi kana ya sake ɗauke kansa still dai bisa wayarsa hmm, ina so ma amma ban ga ka ɗauki hanya ba ai tunda dai amma ‘ya'yan nan ba a kasuwa ake zuwa a siyo su ba ba kuma a ruwa ake sha ba baka taba kama hannun matarka da wani manufa ba to ta ina kake so mu samu zuri'a shiru ya ba tare da ya ce komai ba yana danna danna a wayarsa har ta yi zaton ba zai ce komai ba sannan ya ajiye wayar gefensa ya kalle ta amma dai hana babu abin da kika nema kika rasa cikin gidan nan ko me zai hana mu bar wannan maganar kai ta shiga kadawa wannan kadai ba shine aure ba idan shine aure da sai ne zama na a gidanmu ba tare da na dora maka nauyin ciyar da ni ba sai ya harɗe hannayensa guri guda yana kallanta yanzu kenan sha'awa ke daminki sai tambayar ma ta so ba ta dariya ko kusa amma amar babu wanda zai yi aure bai so ganin jininsa ba burin duk wanda ya aure shi ne ya samu zuri'a ko bayan haka laifi ne don ji wani filin a matsayina na wadda ke da miji kuma shekarunta suka kai ta masa tambayar kanta tsaye tana zuba masa idanu sai ya kasa ci gaba da kallanta saboda kwarjinin da idanunta suka masa ya shiru yana nazari sannan daga bisani ya ce na san kin yi hakuri kuma kin yi kawai ce amma ki daɗa ban da lafiya ne kuma ina kan neman magani sai duka jikinta ya sanyi tausayinsa ya kama ta idanunta suka cika da hawaye cikin rauni ta ce ayya ka yi haƙuri amma ban sani ba me yasa baka gaya min batunta ne da ka gaya min da ba zan ma tambaye ka ba allah ya baka lafiya ya sa ka fara ne a gare ka amin na gode ya faɗa yana miƙewa tare da cewa zai je ciki ya kwanta ta daɗe zaune a gun jikinta a sanyaye tausayinsa ta dinga ji sosai ta dinga nadamar ma yi masa maganar da ta yi sai daga bisani ita ma ta miƙe ta bishi cikin lokutan kanta ya ɗauki zafi sosai semesta ta zo ƙarshe karatu take tukuru saboda ta samu ta fidda sakamako mai kyau so tari a gaje take dawowa gida gurin Hajjajuma wani lokaci suke karɓar abincin da fatima ke yi cikin nasara ta kammala jarabawar sai kuma sauran tsarabe-tsaraben da kan biyo baya a wani bangaren kuma cikinta na shiga wata na tara rayyan ya dawo da ita gida don ta haihu a nan bisa umarnin ummu sai dai shi bai samu zuwa ba sai za ta koma zai zo su tafi tare randa ta iso washe gari rehana ta yi wa gida tsinki cikin motarta a falo ta samu rumana na zaune gaba ɗaya ta zama wata 'yar lokuta. dariya rehana ta dinga yi mata tana tsokanar ta 'yar tsalle haka kika koma ita ma rumana taya ta dariya ta dinga yi har suka yi suka gama sannan suka hau hiran yaushe gamu sun ci abinci sun tura kwanuka gefe lantana mai aiki da rayyan ya sa aka sama wa unmu za ta zo ta kwashe kallon rayhana sosai ruma na ke yi har sai ta gaza shiru amma sisi kina lafiya cikin yanayi na rashin fahimta ta ce kamar yaya kenan kin sauya ne sisi duk da fatar ki ta nuna kina cikin hutu da jin daɗi amma yanayinki ya karyata haka sai ta saki murmushi har da 'yar dariya cikin basarwa da a watannin baya kika zo ba za ki faɗi haka ba ko kin manta ban fi sati uku da gama jarabawa ba kin kuma san yanayin karatun namu ba sauki ba ni da kwanciyar hankali fa har sai da na kammala ta jinjina kai rumanin ta tana murmushi au kuma fa haka ne amma na ji daɗi da na yi zaton ko da matsala ne a'a babu wata damuwa kamar yadda nake miki fata ke ma babu murmushi ta kuma yi sannan ta dafa hannun rayana duk inda ake neman miji na kwarai sisina ya rayyana ya kai namiji ne wanda ya amsa sunansa ta kowane fanni ta kanne mata ido idan na ce miki ta kowane fanni hakan nake nufi sai suka saka dariya don ta fuskanci inda zancen nata ya dosa ta katse dariyar ta dora matsala ta ɗaya ce idan ma akwai ta wani lokaci sai na ga yaya rayan ɗin cikin damuwa idan zan yi tambayar duniya yakan ce min babu komai wani lokaci ya ce ba damuwa ba ce mai amfani da zai sanar da ni sai ya wuni ya kwana haka sai daga baya kuma don kansa ya koma normal to masu sauraro don jin ci gaban wani labari sai in ce ku biyo ni a cikin shiri na gaba.